Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau ma za mu ci gaba da batun yawan kuɗin ruwa da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilar murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, da ci gaba da firar. To kenan a takaice akwai hanyoyin da za mu iya amfani da single digit rate mu ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya kenan? Eh to ya kamata hukuma su fara nazari a wannan aikin yadda za mu samu a kawo ita uh, rate ɗin har ya kai ga single digit ɗin da muke muke fito a kai amma yanzu din nan uh, bankuna kuma har ba da central bank za su ce mana cewan tun da haurawan kuɗi wato inflation kenan eh. ya kai har ga sha bakwai har sha tara ba yanda za a sa single rate digit ɗin ya zama ya fi saukowa da inflation wato haurawan kuɗi kenan Ah, idan sun yi haka wato kudin kama ana ba da shi a kyauta ne so zai zamana ya kamata a yi nazarin a ah, inda za a controlling inflation domin haurawan kuɗi komi ya zama a saukake idan ya zama a saukake den ana iya sa interest rate ɗin a ah, yadda zai zama single digit a yanzu din nan akwai wasu ma'aikata akwai su bankunan gwamnati wato kaman bankin na agriculture da bankin industry su sukan sa rate ɗinsu a single digit akwai wasu ake ce masa intervention na central bank wasu kudaden da aka, aka, kawo su daga central bank okay. su ma single digit ake sa su amma ba kowa da kowa yake samu ba sai wani da wani kuma ba shi ne ya kamata ba yadda ake abubuwa suke kenan yanzu saboda haka ya jawo ma an samu taɓarɓarewar al'amura gaba ɗaya shakka babu abin da ya faru kenan saboda haka central bank da ita minister, of finance da sauransu ya kamata su sa niyya a samu yadda za a yi nasara da wannan inflation ya sauka don kudin kayayyaki su dan sauka su zama ma talaka abin da zai taimaka wa talaka sannan kuma a kawo shi single digit rate din ya zama single digit domin aka yi hakan nan zai kawo biyan bukata ma talaka bari dawo gare ka yusha'u kamar yadda ya bayani yanzu dr obadaya wanne ya fi alfano ga ƙasa single digit rate din ne ko kuma double digit rate ne zai hanzarin cire mu daga cikin wannan halin kakanika da muka tsinci kanmu a ciki a ah, wato waɗannan rates ɗin sukan fara daga single digit ne bayan da za a yi kawai haka kawai ka zo ka fara kasuwanci da, double digit mm. su wannan ɗigo ƙasa da goma duk harkokin kuɗi taka ake faro shi saboda misali harkan kuɗi yana farawa ne tun daga ƙungiyoyi na manoma wato cooperative mm. societies mm. har ya koma microfinance bank har ya koma commercial bank sannan shi kuma babban bankin ƙasa a regulator mm. ya rinka kulawa da abin da ake faruwa to an riga an samu hawan farashin da ba a taɓa samu ba misali tun a dubu biyu da goma sha hudu lokacin da yake tara da digo uku har ya kai karshen dubu biyu da goma sha biyar sorry goma sha shida a kashi goma sha takwas da digo uku to in kin duba bambancin tara da digo uku zuwa sha takwas da digo uku za ki ga an samu hauhawar farashi wanda shine mun taɓa magana shine ya zaburar da farashin da kuma ya turrufe ayyuka kuma aka kwace mutanen kudade a hannun mutane sannan mutane suka zama wato ba sa iya zuwa kasuwa sai economic activity din ya yanke to sai kuma sai aka zo aka samu wato canji na devaluation of currency wanda babban banki ya shiga tsaka mai wuya wajen fitar da kuɗaɗe na foreign exchange ta inda za a kai su ko ta bayan gida ko kuma ta cikin bankin su kuma bankuna ya zama na suna neman riba ta ko ina mm. to bayan da za a yi su samu riba su in ba a wannan rate suka ta ɗaga shi ba domin idan suka sa shi kaɗan kuma duk da eh, inflation kuma yana kwaci kuɗaɗen to za ki ga a karshe ah, duk ba a yi nasara ba saboda haka ƙasa tana kulawa ne kamar yadda ya sama to sai a ta shigo da abubuwa kuma kaɗan kaɗan nan yana sauka ana kula da shi amma ya zama na duk abin da ake saukowa da shi an buɗe shi an buɗe matattalin arzikin bai zama concentrated a ko wani bangare ɗaya ba ko kuma wasu bangare na, na, hukumomi. Mm-hmm. To Dr. Obadaya a cikin wannan hali da Najeriya ta tsinci kanta yaya za a yi mu ja ra'ayin wa'anda ya kamata su zo su zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa a yanzu ta yaya za mu yi mu ja hankalinsu. eh to kafin ba da amsa ina son faɗa wani abu akan abin da malam yosha'u ya faɗa wasu bankunonin ma akwai yadda sukan zalumai jama'a idan central bank suka ba da rate ɗin a sha bakwai sai su masu ce ok su sun ba da ashirin da biyar domin su masu ɗan samu nasu dan riba ɗin sun kara digo takwas a kai gaba daya sai su ƙara da suna ya sa sha takwas har zuwa ashirin da wasu ma har ashirin da bakwai sukan sa ashirin da takwas bayan suka sa haka in kika rance kuɗi daga gare su akwai wasu kudaden da za su sake sa kuma a kai ba za su faɗa ba daga baya bayan ka shiga ne za su ga sai a ce a ah, tun ma wannan an manta da shi ya kamata a biya wannan ya kamata a biya wancan sai a har hada su duk a cusa a kan wannan kuɗin kafin ka realizing sai ka ga kudin ya kai har ma talatin bisan dari so ko da ka yi kasuwanci ba riba babu riba so akwai yadda su bankunan man gaskiya suna yi ba su yin abubuwa da tsoron Allah to shine kenan to tambayar da na yi na eh. masu zuba hannun jari eh wannan na yanayin jari din da masu zuba jari na fari dole a samu zaman lafiya a Najeriya akwai abin da masu sanin sha'anin tattalin arziki wato economist kenan suna ce mushi uncertainty wato ba za a gane ko yaya ne abubuwa za su zama ba to su masu kudin jari ɗin musamman mutanen kasan waje za su zanna su ce bari mu duba mu ga abin da yadda kasan za ta zama kafin mu kawo mu don su ba sa son asara to yau ana boko haram gobe ana wannan mugun zance gashi gashi to ai da bahaushe ya ce da mugun rawa garakin tashi abin da ya sa kenan a yanzu din na mai yawancinsu ba sa kakudinsu a najeriya sun ce bari su jira su ga yadda kasan za ta zama kafin su kawo su don ba sa son asara saboda haka idan muna so masu jari su kawo su ko ma yan najeriya din ma da kansu sukan kwashe su je su ajiye a waje abin da ya sa naira ta faɗi kenan ai domin yawancin najeriya din ba wai ana canza kudin ne a jiya kawo kayaki ba a'a don kowa yana tsorota bai san abin da zai faru ba so kowa yana canza kudinsa ya rika shi a cikin dalla domin ba san yadda gobe za ta zama ba ko najeriya din za ta ci gaba ta zama kasar ɗaya ko za su rabu ba wanda ya sani kuma shugabanninmu ba su tashi tsaye sun sun yi abin da zai sa mutane su su yauwa su samu hope su san cewa gobe za ta fi kyau da yau to ana zanga-zanga na zanga-zanga a can wannan ba zai taba kawo mana cin gaba ba abin da yasa na fari a samu zaman lafiya shugabanninmu su hada kai a doke matakai da za su taimaka wa jama'a gaba ɗaya su taimaka ga ƙaruwan tattalin arziki idan aka yi haka masu kuɗin jari ba sai ma an roke su ba da kansu za su rugar da gudu su zo to kaga inda muke kenan to eh, yusha'u yanzu ya makoman waɗanda suka riga suka zuba jari a najeriya da yanzu haka ba su iya fita da shi suna ciki to ai akwai hukumomin da ke taimakon najeriya wajen ba da kamar misali a 2015 jim o'neill ya yi hasashe eh, masan tattalin arziki ne wanda yake da ake girmama shi a duniya mm. ya yi hasashen kasan za ta ci gaba saboda za ta samu siyasa wanda zai zaunu da waɗannan abubuwa da yake na insecurity kamar da dakta ya magana sannan kuma to amma su waɗannan yadda kasan take ciki shine dole ne mu zauna mu faɗa maka mu gaskiya akwai abubuwa waɗanda ke hana zuba gyari kamar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma irin abubuwan da ake gani wannan yana sa tsoro a hannun jami'an gwamnati amma kuma yana taimakon gwamnatin idan aka yi abun aka kai shi ƙarshe misali yaƙi da cin hashi da rashawa ya zama cewa ya shafi masu ta'annati da lalata kasuwanci da tun da economic and financial crimes ne to in an ce economy su waye waɗanda suke ma masu zuba jari 419 su waye suke suke zuwa suke shigo da mutane ba kan ka'ida ba suke amfani da gwamnati su waye suke alkawura a cikin gwamnati suke alkawarin da ba mai yiwa ba ne mm. to dole sai mun gyara irin waɗannan ɗabi'u saboda za mu kalli straight policies irin na dubai farko mhm. da irin haraji harajin da muke sawa shi ke jawa saboda riba ne da wannan rate din da muke magana a cikin bankuna saboda dukkansu za su zo su zuba kuɗi ne kuma za su zo cikin ƙasan su ari kuɗi to amma idan ƙasan ta zama na cewa babban bankin ƙasa wanda yake shine alhakin tafiyar da ƙasan yana hannunsa wato a matsayin kuɗaɗe kenan to haka kuma a harkokin haraji ma'aikatar kuɗi na ƙasa dole a kiyaye irin harajin da ake da irin gudunmuwar da ake yi sannan kuma a siyasar ƙasan mutanen da ke hasashe arewa za ta rabe ibo zai rabe waɗannan yana hana masu jari su zo ƙasan saboda abu ya bayyana duk wanda suke siyasa da waɗannan abubuwan to ƙasan sai an saitun waɗannan abubuwa sannan mu ɗora daga inda muke tunanin za mu samu kuɗaɗe mu juya tattalin arziki mu haifar da ayyuka. madalla jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da Salman Abu da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa a huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.